manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya fada ma taron mata cewa su yawaita sadaka don an gwada mafi cikin wajen jahannama sai ga mafi yawan mazauna wuta mata ne sai wata mata sai karfin hali ta ce menene sababin wannan ya manzon Allah wa bima ya rasulullahi sai manzon Allah yake tukirna la'ana kuna yawaita sinatayya wa tafurna asira kuna butulci wa maza ما رأيت من ban عقل ودين فانتبه ganin waɗanda masu karancin hankali da addini amma duk inda ka kai da kokari da mazakuta da karfin hali da iyawa da fin karfin abin da yake gaban ka sai sun ja hankalinka sai sun ji karfinka kunna daga ɗayan kunna sai suka ce ai matan taron matan sai suka ce وما نقصان ديننا وما نقصان ديننا yanzu muhawar ake tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mace kowa ya san darajar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Allah da wurin Allah madaukakin sarki haka cikin malakutul a'la haka cikin sahabbai amma ga shi yanzu mace ta tsaya suna tene da manzon Allah ya faɗa da tambaya manzon Allah ya bayani bai ce ba ta da kima ba ai ku mata ne ai menene in aka ce ai ba ta da kima ai ku mata ne ai menene ɗayan bangaren rayuwa ke na ai rayuwa duk ta haɗa maza da mata ɗaya bangare maza ɗaya bangaren mata kowane bangare bai ita ta ciki kaɗai ba babu bangare ɗaya da ita ta ciki kaɗai sai an haɗa da ɗaya ɗin saboda a samu yaɗuwar ɗan adam sai manzon Allah bai rera da ita ba in ta tambaya dan abu ne da ya danganci addini duk abin da ya danganci addini mutum ba shi da kadan a wannan wannan matsalan ba ta da kadan sai a sai a garrasa ta a karanta ta a karanta ta a fayyace ta a bayyana wa mutane abin da ya kamata a yi wannan lokacin. sai ta ce wa ma nuqsanu dinina menene karancin addinin mu mata wa aqlina da karancin hankalinmu ya rasulullahi ya manzon Allah da dukkan ba da girma suna kaddara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jima manzon Allah har a cikin sahabbai akwai wata mata sunan ta ummu atiya ba za ta taba iya ambatan manzon Allah ba sai dai ta ce bi abi wa ummi ya rasulullah ma'ana na falce ka da uwata da ubana da ubana da iyayena ya manzon Allah ba za ta taba iya kira sunan manzon Allah ba sai ta hada da bi abi wa ummi ya rasulullah ma'ana fadaitu ka bi an bi abi wa ummi ina ma da zan rasa iyaye na kai kana nan sai manzon Allah yake alaysa shahadatu almar'ati mithlu mithlu shahadatu rajul sai manzon Allah yake karancin hankalin ku ba shaidan mace ɗaya shi ne rabin shaidan namiji ba ma'ana inda ake neman mace biyu mata biyu su yi shaida namiji ɗaya ya isa inda aka nemi namiji ɗaya ya ke da mace ɗaya ba ta isa ba sai sun ka biyu har ta binda fa fatu zakira islahuma al-ukhra kullu bala sai suka ce haka al'amarin yake shaidan mace biyu yayi daidai da shaidan namiji ɗaya قال فذلك من نقصان عقلها yake wancananki shine ko wancananka فذلك min من نقصان shi shine ke nuna cewa tana da karancin hankali wani abu sai ya zamo game da kai waya ne ko aiki amma wannan abin in aka makala ma wani sai ya zamo cikani sai ya zamo abin yabo ne wannan karancin hankali da ake magana kai mace duk wanda ya biya rayu da mace kowa ne kowa ce ce ya san suna da rafkana da karancin hankali da mantuwa da waɗannan abubuwa da ba a rasa ba ba za ka taba rasa raba da mace da wannan ba to me amfani wannan waɗannan abubuwa da ke tare da ita su ke taimaka mata ta iya ta rayu a iya a rayu da ita in ba haka ba har abada rayuwa sai ta yi wahala yasa ake son da'iman mace ta zamo tana cikin kunyarta tana cikin kunya kar a raba ta da kunyarta duk sa'an da aka je aka ilmantar da ita wurin ilmantarwa ne ake raba ta da kunyarta ba wai ilimi ne ke raba mace da ilimi da kunyarta ba don ilimi haske ne don me za a ce kada wani yayi wani zai yi to amma hanyar neman karatu daga nan ne ake raba su da kunya duk sa'an da aka raba mutum ko namiji ne balle mace da kunya sa ma'ana rayuwa ta lalata sai manzon Allah ya ci gaba da cewa alaysa idza hadat sallallahu alaihi wasallam alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum al'amarin yadda yake mace in tana haila ba tana daina sallah bane ba ta azumi ba kulna bala ce haka al'amarin yake قال فذلك من نقصان دينه sai manzo Allah yake wancanan ka shine karancin addinin ka ke na sai matsala ta to imam an-nawawi sai yayi bayani game da wannan hadisi min nuqsan diniha yace haila dai Allah ne ya jarrabi mace da ita haila ce sa'annan kuma ya umurce ka ya hore ka da duk sa'an da kike haila kada ki sallah kada ki azumi ba Allah ya umarce da haka ba to duk sa'an da lokacin haila ya zo ta tsaya ba ta yin sallah din sai a ce tana cikin ibada ko ba ta cikin ibada to yaya aka ce kuma tana da karancin addini yanzu abin da ake cewa ibada ba ne da bi umarnin Allah ba to sai ce ina ma'anar da kusa ne a nan me ake nufi da shi a nan sa'annan kuma ya aka malamai suka kawo wata matsala suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin hadisi idza marida al-abdu aw safara kutiba lahu ma kana amalahu, ma kana amalahu, sahihan muqima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda yake da wani wurdi yake yana yi cikin dare ne ko da rana ne salloli ne azkaru ne mutum yake yin su ya lazumta ma kansa yana yi sai rashin lafiya ya zo ya sama shi baya iya yin wannan ko tafiya ta zo ta same shi manzon Allah yake za a ta rubuta masa ladan waɗannan ayyuka har ya dawo daga tafiya ko har ya samu lafiya ya ce a kan haka lokacin da mace ke haila ta daina sallah ai bin umarnin Allah sai ta daina sallah din za a ba ta ladan wannan sallolin ko ba za a ba ta ba ko kuwa ina ma'anar cewa nuqsan din wal aql suna da waɗansu ɗabi'u da duk inda ka je ka dawo duk inda ka kai sai dai ka share su haka nan kamar yadda kai ma kana da waɗansu ɗabi'u sai dai a share su haka nan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake al-mar'atu khuliqat min dila'in a'wa da Allah ya halicci annabi Adam sai tsagon tsoka tsoka na daga hakarkarin annabi Adam da shi aka halicci mace na Hawwa sai manzo Allah ya ce إن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فالصوت للنساء خيرا فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وإذا تركتها استمتعت بها وفيها عوج manzo Allah ya ce wannan halaye da ka gama ke na cikin kai haka aka halice ta an halice ta ne daga cikin hakar hakarkari ko a waza na mutum na ɗan adam na annabi adam haka ce ka saba ganin hakar hakarkari ne kiski har abada za ka gaisa Ya yace wanda kuma ya fi ɗaukaka cikin kasusuwan hakarkari ɗin ya fi karfafa ya fi ya yasa yau haka za ka samu mace kowa ce ke ita kuma kowa ne ne kai kuma haka za ka rayu in ka ce a'a sai ka nikar da wannan kashi tankwari haka yake kace sai ka mikar da shi sai ya kani manzon Allah ce in kace sai ka samu mace ɗari bisa ɗari yadda kake so sai dai ka sake ka rayuwa ba za ta yi ba in kuma ka hakura da ita da waɗannan karancin hankali da gafala da mantuwa da menene manzon Allah yake za ka ji dadin rayuwa da ita a wannan hali din sai sa fasautu bin nisa'i khayr manzon Allah yana wasiki da cewa a tausaya mata a ta muku a yi musu nagarta kamar yadda zai zo cikin hadisan na na Aisha lokacin da suka je haji yaya manzon Allah ke mu'amala da ita lokacin da ranta ya haji yace wannan shine min nuqsani dini to babu babu شخص الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت babin da ke bayanin cewa mace in ta je ta fara aikin aji sai haila ya zo mata yace za ta ci gaba da ayyukan hajji duk baki ɗaya sai dai tawafi zakin kaba ne aka ce ba za ta yi ba amma za ta tsaya arafa za ta yi sa'ayi safa da marwa za ta yi sauran ayyuka duk baki ɗaya sauran ayyuka duk baki ɗaya sai dai tawafi za ta yi da tawafi ne aka ce ba za ta yi ba sai ta karkata to akan haka in aka samu ailan ya faru kafin a yi tsawafin ifada wanda yake shi rukuni ne a wurin malikiya da sauran malamai to shi ne matsalar take da wahala kamar yadda ya gabata muka tattauna a nan to amma in ka yi tsawafin ifada shi nan matsala ta yi sauki don tsawafin wada'i in kana haila sai a kanya yafe mata manzo Allah ne yace duk wanda ya aikin haji ya zama karshen rayuwarsa a cikin maka ya zama tsawafi daga makka in za ka tafi garin ku ko ka tafi kenan manzo Allah ce ka je ka da ɗakin Allah kai tsawafi wannan shine tsawafi wada tsawafin ban kwana to in ana nan lafiya lafiya sai a yi amma in aira ya zo mata ba ta da dama wannan ya fara ya fara وقال إبراهيم إبراهيم النخعي لا بأس أن تقرأ الآية Ibrahim Nakhai yana cikin manya-manyan malaman da suke ana dogara kan maganganunsu ko kan fatawarsu. Yace babu zai yi mace mai aina ta karanta aya ɗaya ولم ير ابن عباس بالقراءة بالجنب بأسا إمام البخاري كاو اسم عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس بايا زمن ليسي متنا تكين جنبا يقرأ القرآن saboda me yace wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yazkuru a ala kulli ahyani imam al-bukhari ba shi da nafsi hadisi wanda ya ka jarabinsa sai kawo hadisi da am hadisi da am manzon Allah ya kasance yana ambaton Allah a cikin kowane hali malam ya kunji malam ya kunji wata riwaya haka ce malam ya kunji ba wata riwaya babu wannan haka ce yazkurullah fi kulli ahyani babu riwaya da ce malam ya kunji ba sai wa ai akai kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyani to wannan nasi da ya zo amis shi ya ce manzon Allah na ambaton Allah a kowane hali yake sai ta farko sai Imam al Bukhari ya ce ambaton Allah amun ne karatun alqur'ani yake shiga wa ummu ummu atiya atiya tace kunna nu'maru an تقول al نؤمر fa yukabbiruna bi takbirihim wa yad'una tace ummu atiya ita ce wacce ba ta kiran sunan ma'aiki sai ta gama da cewa sai da ta abi wa ummi bi abi wa hanta. anta ce mun kasance ana umurtar mu ranar idi mu fita da wacce ke da tsarki ko wacce ke cikin haila a je wurin sallan idi a yi kabbara a yi addu'a da addu'a musulmai suka ce wannan dalili ne na cewa mutum ko yana da janaba ko haila zai ambaci Allah zai ambaton Allah zai zikirin Allah ma'ana duk wa'ansu azkaru istighfari la haula wala quwwata la ilaha illa Allah salatu annabi duk wa'ansu azkar babu wani abin da ke hana ko jaraba ko haira ko nifas abin da aka samu sabani a ciki shine karatun alqur'ani shi kuma malamai suka ce duk ayar da take cikin alqur'ani ko da sura ce bai halatta a karanta ta ba akan tilawa halin wa'annan halin amma in za a karanta waɗannan ayoyi da ko surori kan tawaida ko tofi ko kuwa isti'aza ko tsari ko jalabi ya halatta kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya fada da daddare أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين هم إلى مفلحون za a karanta amanar rasul bima muzila zuwa karshen sura manzo Allah yake waɗannan da kuka karanta tsakanin yanki ɗaya ko za a baka ladan sai wanda ya sallan dare sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kafin ya kwanta yana yi ma jikokinsa tawaida ko to bi hasan da Husaini sai karanta ayatul kursi da falak da kulhu wallahu da falak da nasu uku uku ayatul kursi to daya kul huwa Allah ku uku falaki da nasu ku uku ku sa ne ya tofa ya shafa ma jikokin sai ya yi ya shafa ma kansa sa ne ya shafa ma jikokin sa haka dukkan musulmai suke yi duk sa'an da aka je a kwanta haka manzo Allah ya umarci musulmi su yi kul huwa Allah sura ce ma ba aya ba falaki da nasu surori ne ba aya ba kowane hali mutum ke kasance ya kasance in zai karanta su akan addu'a ya halatta abin da aka hana ka shine kai a tilawa kamar za ka yi tilawa alqur'ani shine aka ce sai da sarki tare da cewa ga malamai waɗansu suna an samu sabani a ciki abdullahi dan abbas aka ce ya kasance yana karanta wurin sa na karatun Alƙur'ani ko da yana cikin jaraba matsaloli ne da aka same su har tun daga cikin sabai an samu sabani ke sa ba matsala ce da za ta zo ba wannan ya ka kaza wannan ya fadi kaza wannan ya kauce wannan ya kauce matsaloli ana tafiya ne a hankali har a zo a samu hadin a samu hadin da musulmai saboda al'amuran su sa'annan wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yana zai kafa hujja da cewa mai janaba ko mai menene zai iya karanta alqur'ani za ku ga inda malamai suke suke tsintsinto hukunce hukunce a cikin ayoyi ko a cikin hadisai abdullahi dan abbas yake akhbarani abu sufyan أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله mun karanta cikin girakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta miki wasiƙa ya rubuta maka takarda manzon Allah ya san girakin kafiri ne a lokacin amma ya rubuta masa wasiƙa aka sa bismillahir rahmanir rahim da ayar alqur'ani a ciki sa'annan hirafin ya karanta wannan takarda ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wacce akwai ayan alkur'ani a ciki suka ce akan haka ya halatta karanta aya ko aya wa qala asaun asaun yace an jabir daga jabir hadat aishatu fanasak فنسكت المناسك كلها su, الطواف بالبيت ولا تصلي an karbo daga jabir yace na na aisha ta yi aida lokacin aikin haji sai sai ayyukan haji duk baki daya sai dai tawafi da tsakin kaba shi kadai ne ba sai ba kuma ba ta sallah wa qala al-hakam inni la azbahu wa ana cikin manya manyan malamai al-hakam yace ni ina yanka abaryar ta sa'annan kuma ina tare da janaba tare da cewa Allah ya ce wa qala Allah azza wa jalla wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi ina ma'anan wannan magana yace ni ina yanka bar yanka ta ko ko dabba ko rago ko akuya ko shanu tsariya ko rafu yace in ana yana da janaba sai yanka abin da kuma yake to wani hukunci ke cikin wannan sai ce ai Allah ya ce wala taqulu min malamin karatullahi alaihi ai Allah ya ce kada ku ci abin da ba an ba sunan Allah a akan ba ma'ana wannan ma'ana yana isin ba ki cewa duk yanka za a yi ai sai an ambaci Allah an ambaci sunan Allah shi yasa shi ma in zai yanka sai ya ambaci sunan Allah ma'ana magana su tana cewa duk wanda zai yanka sai ya ambaci sunan Allah wanda ya yanka a cikin janaba yanzu ne zalika annahu zakara Allah huwa zunub abinda haka mai ke nufi kenan abin da ya faru kenan tsakanin sahabbai tun daga ibn abbas da ummu atiya da aisha wannan ce za a karanta wannan ce za a karanta ba abin da yake faruwa shine bambanci tsakanin mai janaba da mai haila shine mai janaba ana hana shi karatu alqur'ani mai haila aka ce za a bata izini ta karanta kamar cikin wata riwaya a cikin mazhabin malikiya wa'in sun ba da izini ba ba da izini wani Malamai da suka ba da izini sai aka ce to menene sababin ku bambanta tsakanin mai haila da mai jaraba su duka ba su da sarki sai ka ce ni akwai sababi wannan mai jaraba ne hana ce sai yawan ka sai ka ne bai da aka hana wannan ko ita ana ta aka yi ba za ka tashi ba ko yi wankan da yi ba sai ta ka ka ce jini ya ɗauke. to kada lokaci ya zo ya tsawaita haddar da sai ya zo ya zo ta manta shine suka ce an ba su izini duka bambanci tsakanin mai janaba da mai haila suka ce mai janaba ba wanda ya hana shi ya tashi ya wanka yanzu zai iya tashi ya wanka ya karatu sa me ya hana shi tashi sai ki ya ko son zuciya ita kuwa hana ta aka yi dauko ta tashi ta yi wanka bai yi ba mai yiwa kuma hailan ya zai kawai zo ta a abin da ta hadda na alkur'ani ta zo ta manta to ne wa'ai har imamu malik wata ruwaya ya an ba da izini a kan قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشه قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج فلما جئنا فرض طمست او طمست فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك قلت لوجدت والله أني لم أحج العام قال لعلك نفست نفست قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري wannan kisan na Aisha kenan take mun ke ta tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama la nazkuru illa al-hajja babu wanda ya dauki wani niyya sai aikin hajji dukkan mu mun aiki niyya hajji za mu tafi falamma ji'na sarifa yayin da muka kai sarifa kaka min madina da makka dabba shiga makka za a shiga makka kamar su take sai haila ya zo ne haila ta zo ne sai ranta ya ɓaci tana cikin halin ɓacin rai ga shi tana cikin aikin haji ga kuma haila ya zo mata ko mace na gida ko tana zaune duk sa'an da haila ya zo mata sai ta ji ba daɗi daga sai ta gamu da zazzabi ko ne dai sau zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo kada kana alayya nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana abdi sai manzon Allah ya shigo mata ya same ta tana kuka kala sai manzon Allah ya ce ma yi me yasa ki kuka me yasa ki kuka me ke da kuka kuma yaya lafiya ne hoki sai ta ce lawajittu wallahi anni lam ahujj al'am jawabin da ta ba manzon Allah ke ta ce wallahi ina ma da ban yi hajji ba bana kala sai manzon Allah ce la ailaki na tuki ara haila ne gumi kala na am tuki sai ta ce sai na ce la'am in yi haka ne kala sai manzon Allah ke fa inna zalika shay'un katabahu Allah wa la banati adam babu babu ɓacin rai kada ku ji ba daɗi kada ku ɓata ranki kada ku ji wani abu wannan abu ne da Allah maɗaukacin sarki ya tsora wa ƴaƴan annabi Adam ba ki da yadda za ki da su ba makawa lallai ne sai an yi Allah ne ya jarrabe ku da wannan kuma ya bautar da ku da wannan abu duk masu ba da son ta za a yi lahazi mata saboda ba su rai ko karni ko menene kowa dai masu ya tsira tare da cewa zuwan hailan na nuna cewa mace na lafiya na tana nan lafiya ce ya ce wannan abu ne da Allah ya tsira muku ba shi da magani sai hakuri kuma Allah ya bautar da ku da shi lokacin da ya zo aka ce miki ki tsaya kada ki sallah kada ki azumi in aka gama azumi ki biya amma sallah ba za a biya ba za a rama ba sai ce saboda haka kada ki bata kada ki bata rai kada ki ji ba daɗi ki yi aikin hajji da duk kowa ke yi sai dai kada ki yi tsawafi da kuma daɗin ta ba sai ki tsarkaka to wannan hukunci kenan duk mace da ta je aikin hajji tana cikin aiki sai haila ya zo mata to in dama an yi tawafin ibada magana ta ƙare kafin a yi tsawafin ifada yanzu ita dab da shiga kafin a fara aikin kafin a je a shiga cikin aikin masu shi ne abin da ya sami sai wannan hali ya sami ta sai ta buga daɗi ta tana kuka sai manzon Allah ya je kwantar mata da hankali duk sa'an da manzon Allah ya ga ran matar ya fasu sai ya san yadda zai shiga mata da ya shiga mata da murna ya kwantar mata da hankali shi ne farkon abin da ya yake mata yake ha inna hadha shay'un kataba Allah ala banati adam wannan abu ne da Allah ya dora muku sai ki je ki aikin hajji duk da ta take ita haji ya wuce take nan bana ga shi kuma ta fice sai Allah yake babu da shi sai ba za ta haramta miki wannan lada ba ki je ki yi aikin haji duk baki daya sai dai tawafi yake kura sai in kin tsaka babul istihabati babin da ke bayanin istihaba bambanci tsakanin haila da istihaba shine haila shi ita ce jinin da ke fitowa daga cikin mahaifar ya mace don ya nuna cewa wannan ya tana lafiya kuma ta balaga kuma waɗansu hukunce hukuncen shari'a na na rataye da wannan abin na idda da menene da da ya halaka da ya aure ko da halaka ba tana da ciki ko ba ta da ciki istihaba ko jini ne da ke fita daga cikin mahaifar mace saboda saboda rashin lafiya shine istihaba jini da ke fita daga mahaifar mace saboda rashin lafiya komai يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي قبيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفعل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي أنت الدم وصلي وكما فاطمة بنت أبي قبيس تجد في من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا من ذا الله نيبانا كرهتا الصحاب إنا قرى رجلي إنا زبد جنيبانا كرهتا أتكين وترواية أتكين تازونا كنا زبد جنيبانا كرهتا sai ta zo ta gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah Da halin da nake kasancewa ba na karfata kullum zuba da zubar da jini nake yi yaya zan yi sai na ga sallah haka nan sai manzon Allah ya ce a'a wannan ba haila ba ba haila ba abin da yake faruwa shine irkin jijiya ne jini ne rashin lafiya ne yasa jini ke kuma ya sai yasa yaya za ka yi yake fa idza aqbalat al haidatu fatratu salati in lokacin hailan ya gabato sai ki sallah ki dakatar da sallah gwargwadon kwanakin hailan wa in in gwargwadon hailan ya tafi lokacin kwanakin hailan ya gama ya gama sai ki wanke shi ne ki wanka sai karkata sa'annan ki ki fa sallah ya ke faruwa da mijinki za ki da komai a halin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya gwada ma duk mace da take zubar da jini na istihaba in ma ya zamo tana da al'adar ta ta sani kowane farkon wata za ta yi ai za ta fara haila sai ta yi kwana kaza kwanaki kaza sai ko kowane tsakiyar wata ko karshen wata za ta fara kwanaki kaza za ta gama da kwanaki kaza akwai wasu ta san wannan wa duk mace da take ta san kwanakin hailanta in jinin istihaba ya zo maka manzon Allah ya ce dama babu wani rudewa babu rikicewa sai ki rike kwanakin da yake sani kina haila din nan da lokacin ya kai sai ki daina sallah har kwanakin ya fita sai ki wanka ki ta sallah wacce take ta san al'adar ta kenan ta fara ko kuma wacce take tana bambanta tsakanin jinin haila da jinin istihaba don wata ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai ba jinin haila bane saboda jinin haila baki ne kuma yana da karni fa inna za fa inna damun aswad an san ya arifu ko yana da karni akan haka mace na iya bambanta tsakanin jinin haila da na istihaba wato kusan kwanakin ta da wadda take bambanta tsakanin jinin haila da na istihaba al'amarin su babu rufi sai su yi aiki da kalmihin su rarrabewa da suke yi nan sai su yi aiki da shi duk sa'an da wannan ya yanke kada su saurara mace kan ko su wanka su ta sallar su sauran jinin haila ne jinin istihaba ne to ina ake samun rufi shine wacce take yanzu ta fara haidan sai aka hadu da istihaba ko da za ta san kwanakin ka ko wata lokacin da kake ko kuma zai kace maka to sai ga istihaba ya zo yaya za ka yi sai manzon Allah ya ce tahidina fi ilmi na maganin da za ta ce ga jinin istihaba ta zo istihaba ya zo jini na zuba kuma ta san kwanakin fara hauranta ba ta san adadin kwanakin da kake yi ba ga kuma jinin istihaba yana zubowa sai manzon Allah ya ce ko mafi yawan yawancin mata mafi yawan mata suna haira na kwana bakwai haka ne daya kwana uku kwana biyar bakwai tara goma sha ɗaya har zuwa amma mafi yawancin mata ga abin da ake yi sai aka ɗauki hukuncin mafi yawancin mata aka ba ta sai manzo Allah yake sai dai kina yin haila a cikin ilimin Allah kwanaki ba shi yasa duk wani kowane wata yanzu sai ki bayyana sallah adadin kwanaki kaza sai bakwai in kwanaki bakwai suka wuce sai su yanka su su sallan cikin sanin Allah sai kuna haila kwanaki da su ke nan maganin da manzo Allah ba ta kenan duk wanda jinin su sahaba ya zubo mata ba ta san al'adar ta ba ba ta san kwanakin da suke kake ba ba ta bambanta tsakanin jinin haila da na istihaba sai sai a duba mafi yawancin mata kwana nawa suke haila kwana uku ne kwana biyar ne kwana bakwai ne mafi yawancin mata sai a ɗauki hukunci da annan hikma lil sai a ɗauki hukuncin mafi yawancin mata sai a tsora a kan wannan da ta fara haida yanzu tare da istihaba ko ko mutahayyira wanda kake ta saba yin aiban amma kwanakin ka ko lokaci ya kace mata ta sai a ɗauki hukuncin mafi yawancin mata sai a ɗora mata to farkon wata za ta yi ko tsakiya ko ƙarshe manzo Allah ya ce fi ilmin lahi sai ke dai ki ɗauki ki kaddara kwanaki kaza zai ki tsaya kwanakin na gamawa kake wanka ki sallah in ki halin da manzon Allah ya ɗauki sirrin da manzon Allah ya ɗora akan ta kenan sai ka babu wani damuwa babu saurarawa shaitan duk sa'an da kai sakaci ya ɗauke ne ya ɓata maka addini ويسقط أداء الصلاة زن بين أن نيتي من قال الله لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيض حيضتي فترك الصلاة وإذا ذهب قدرها فاغسل أنت الدم باب غسل دم المريض بعد اللي بيان في وانت جن حيلة إن إذا كان تكمل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت بنت المنذر عن عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتخرجه ثم لتنضح بماء ثم لتسلي فيه haka mata suke zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kowace matsala ce dan ba abin da ke gaban su sai addinin Allah haka manzon Allah ya ce rahimallahu nisa al-ansar Allah ya fitar matan Madina ma mana ahunna al-haya min at-tafaqquh fi din haka manzo Allah rahimallahu nisa al'ansari, Allah ya fitar matan Madina Allah ya matan Madina albarka jin kunya ko jin kunya baya ana su je su bincike game da addini dan mun a can karatun da muka yi cikin ilimin ummu sulaimi uwar anas mahaifiyar anas da wata ce ya rasulullahi inna allaha la yastahi min al ya manzon Allah sai shi yasa aka saka ta cikin mata masu ladabi masu ilimi don matsalar abin da za ka tambaya maganar da za ka yi ya danganci abin da ake jin kunya a faɗa ga shi kuka kuma tana son ta yi wannan magana gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ta yi yar tuntuɓa don a tabbatar da cewa ta san abin na da nauyi amma nauyin shari'a ya ci kenan. Wata ce ya Rasulallah ya manzon Allah inna Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yastahi min al-haq yanda al'amari yake dai Allah madaukakin sarki baya karban jin kunya a kan gaskiya da ce wai kana jin kunya ba za ka tambayi abin da ya danganci addinin ka ba ba wannan cutar a musulunci duk sa'an da ka je kai al'amari da gangan ko ko a cikin jahilci na ganganci Allah ba zai yi ba sai dai abin da kai ijtihadi da ka samu dai ba ko abin da baka sani ba kuma baka babu ka tafi a ciki sai ta ce Allah baya karban baya son ku jin kunya a cikin neman ilimin addini shin in mace kai mafarki kai bacci kai mafarki na miji ya samu da ita wanka ta mata sai manzon Allah ya ce ki zara akin ma kike nan masa magana ta yi dan duk rayuwar da kake ciki ka shagala da neman ilimin da za ka yi sana'a kasuwancinka ko menene فمن كان شرعا الله الدين الله فايوم كتبت هذا مو خساره بل رواية تقول من الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبغض أو يبغض كل جعبري جواد صحاب بالأسواق جيفة في الليل ثمار بالنهار عالم بأمور الدنيا jahilin bi umurin akhir yace Allah yana hukunci ko yana azaba yana hukunci da dukkan mutumin da yake taimakawa a daga murya a cikin kasuwa ma'ana ya saba da kasuwanci a daga murya a faɗi kaza a faɗi kaza amma wannan mutum mun ne ya zo da daddare da ya zo babu wata addu'a babu wani ladabi ko da shari'a da ya ci abinci a ci cikin sai ya kwanta ya bacci ta shi kenan sai da safe shi ne manzon Allah ya ce yufatun fil mun ce ne da daddare tumarun din ya jaki ne in rayuwa ba abin da ya dame shi duk rayuwar siyasar duniyar nan ka tambaye shi ya sani duk siyasar mulkin soja duk mulkin soja duniyar nan ka tambaye shi ya sani duk kasuwancin duniyar nan ka tambaye shi ya sani duk abin da shi ne duk abin da ya gano shi da abin da komai da wani duk abin da ya gano shi ko da duk ka tambaye shi ya sani amma da matsala ta zo cikin sallah ko addini ko sai ka ga ya fi a jaɗi to amfanin ne zai tare da cewa Allah ce wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni inna Allah huwa ar-razzaq dhu quwwatin matin Allah ce ban halittu dan adam da aljani ba ko dai dan illa kwaya daya dan su bauta sani ma uridu minhum min rizq me Allah zai da arzikin daga dukiyarsa wa ma uridu an yusimuni Allah yake bana bukatun su ciyar da ni inna lallai tabbas jahu Allah madaukakin sarki cewa razzaq shine mai azurta bayan Allah madaukakin sarki shine mai azurta bayan sa'an nan dan adam in saka shagala da wani abu ki da bautata wa Allah sai da kanka a hankalce kafin a zo cikin shari'a ka san ka fada misalin da malamai ke duba shi ne duk wani abin da gani a cikin duniya Allah ya halitta shi ban kai da haɗin kanka ne don amfanin ka ne sa'annan sai Allah ya karrama ka sai Allah ya halitta ka ne don zafin sa ma'ana da kai da dabbobi wane ne ke da daraja dan adam suke da daraja saniya rakumi kaza tunkiya ne rago ne duk waɗannan baki ɗaya da ransu suna da gini a jika suna jin zafi amma Allah ya halatta maka ka ɗauki naira goma ka je ka je ka gidan gazon gidan gona ka raba ta da ranka don ka dafa ka suka ji daɗi saboda kai jin daɗin ka ka raba ta da ranka don ita an halitta ta ne don kai amfanin kanka don me za ka siya سيئن تسوقوا كمن يحذفك بسم الله الله أكبر الله باية أجيم والأبزات باية أربع رجل أما الله يا حلف جامي سنب الله يا حلف جامي الله أكبر كيف هذا بسم الله الله أكبر سيكون من إتارة دبا درمسة دل جلدة إنسا بس إتسا فيها كأن سنب أكاي سيكون هذا جرانا تاهولو بساتي هارس سيدا مغروبة سفادي كيف يكون الله girman ɗan adam sa'annan kuma dare ya zo ya kasance hasken rana kowa ya samu ya je sa'annan duhun dare ya zo ya kasance hasken rana don kowa ya je ya huta wahalar da yayi da rana ya je ne na abu shi ne kaje ka huta bacci barra lafiya sake dawo maka waɗannan duk baki ɗaya ba wanda ya isa ya ciya don abin da ya sa Allah ya halitta su haka wata haka duk wani abin da Allah ya halitta Allah Allah ya halitta su ne don dan adam ya amfani da shi da aljanna sai dan adam Allah ya ce wasana su kalimatu وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جاء هذا السيره يكتب ودوان امثاله وكهتما دبلت مسمى kai ke mallakar abin ka sai ka canza wannan hikima sai a tona ba ka da hankali kai ko ke mallakar abin ka wannan tabarau an yi shi ne dan a saka idanu in ka ce bara na mai da shi sai ka rinka ci abinci dan mallaka ta ce ko wanda ke ka hankali dan hikimar da aka hayi aka kera wannan abin dan ita kai ka canza to sa'an nan kai dan adam wace da sabbin wace hikima ta sa aka halice ka mu wani abu daban sai dan ka bauta wa Allah ta ma'ana rayuwar ta duk baki ɗaya aka samu wani abu ya ja hankalinka tura da ta Allah ma'ana mutum ya zama ba su da hankali don Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni duk kan adam da aljani Allah ya halice su ne don su bauta ta masa sa'annan ya halitta musu komai su maka hidima to komai da aka halice su ya maka hidima din yana nasu hidima sa'annan kai ko zo ta kauce da hikimar da aka a sa aka ka a hankalce ba ka da hankali a addinance kuma za ka je ka ga da za ka sakamakon wannan rayuwa da kai shi yasa manzon Allah ce inna Allah yabghadu aw yabghadu kullu ja'dariyyin jawazin sahabin bil asl nan يوسف بالليل ثمار a عالم ko a waje a دينية ko a أجدك أو tambaye أجدك تنبئك بعد labari. amma abin da ya danganci addinin ko na matarsa ko ƴarsa ko ƴaƴansa wannan duk ba su dame su ba menene bambanci tsakanin shi da gashi gashi da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yanke ne a cikin dare gashi ne inda ya waye menene gashi in ya waye gari da yake bukata gashi sai da wasu kawai to wanda gashi ma duk da ba ta bata abinci kike ko zai ta nemi da talaka ko to dan adam ne ko sai zai farma ko sa wannan dan adam mas'alar ta zo tana da wahala saboda shi aka aka kafa dokoki don dabbobi waye da suka doka aka kafa dokoki aka kafa police don ya kiyaye doka aka kafa kotu don a hukunta masu amma har yanzu duk da su an kasa magance dan adam an karbo daga asma'u binti abi bakr annaha qalat kitata fi sa'alat imra'atun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kama ta tazo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi fa qalat kitati ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aita idana idza asaba sawbaha ajabu min al-hayrati kayfa tasma'u ya manzon Allah kai a cikinmu mu injinin haila ya idza a cikin kuka ya za ta yi komai kankantar matsala komai yaya kake ganin kazanta ko sai sun je kun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama komai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke sai ya bari sai ya dakata ya ba da jawabi dan addinin Allah ya tafi haka akai har addinin Allah ya tafi mana فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الله يكي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب صوب إهداكن الدم من الحيضة إن تيمتي جنن أي لا يأتي جاءت فلتقرصه وفي كيف تنكره ثم لتنضحه بالماء بماء فأنا ثم لتصلي فيه انت يصلى كده yace in jinin halaye ta ba sai a karkare sa'annan a wanke sa'annan a yi sallah da shi ko da akwai in aka karkare aka wanke jinin ya tafi don launin kala din nan baya hana komai قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن واد قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تغيب ثم تقترف الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضه على سائره ثم تصلي فيه. أنكر بودا عائشة في طيب، خير مشاكسة تنا عيلا كي طيب. jinin haila ya ɗauki cikin tufarta sai ta kankare shi sa'an nan ta wanke shi ta wanke wurin jinin nan gefen tufar don maganin shakka da ke kan sai a yayyafa ruwa nan sai ta yi sallah a cikin abinci ma'ana inda jinin ya taba shi za a wanke babu wani shakku inda aka ga jinin nan jini ya taba inda babu jini da ta kila wata kila shi kenan ka bude kin bude kofar ke kan ke dan inda akwai jini da an gani inda babu jini babu shi to maganin shakka da ke dan aka ce daura gefen inda aka wuce jini sai a yayyafa ruwa shikenan an huta an huta babu i'tikafil mustahaba babin da ke bayanin hukuncin mai istihaza wanda jinin istihaza ke zuwa mata za ta yi itikafi ko ba za ta yi ba ya halatta ta yi itikafi ko ba za ta yi ba bai halatta ba قال حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستهابة ترجم فربما وضعت السفة تحتها من الدم وزعم إكرمة أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده an karbo daga nana Aisha Allah ya gare ta take sashi cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta yi itikafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita kuma tana cikin istihaba tana ganin jini na fitar mata فربما وضعت الصف بيت أجي تري ko tasa تري ko tasa ko ko gwagwar kwano ko makai ko kasko tana zaune kan a cikin masallaci don injinin ya zubo kada ya zuba a masallaci ya shiga a kan wannan abin in aka yi za a ɗauke za a ɗauke a je a wani ama ikirma, ikirma sai yana riya cewa an na anna ta ra'at ma ukuri cewa na na aisha tana ganin ruwa mai fari gaban kafufasi yana fito mata sai ta ce ta an za shay'un kanat fulanatun tajidu kamar wannan irin abin da wacce take gani kenan lokacin da take gaskiya ma'ana wannan dalili ne mai ƙarfi cewa mace in tana istihaba ya halatta ta yi itikafi menene dalili gashi a gida a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana itikafi tana istihaba har in ma jinin ya zarti ba zai isu ba zai tsaya can ba zai igo sai ta kawo abinda za ta zauna a kai kamar tata ko kire ko wani abu ta zauna a kai jinin ya diga a ciki saboda kada ya ya kazanta ya saba masallaci ba wanda ya hana ta ma'ana ya halatta ke ba